alhaji baban gida ka tika ma balwa uba mai uba uba mara uba da cijo buhon garin giya ko an zazzage ana raga saura ni kafa ni ma ya ni ko ga maƙiyi ko ga masoyi ko dole hannun sarfa ka ba kowa muna gidan wato muna abuja abuja city gidan alhaji baban gida katikan ma balwa a wannan lokaci inda muka kawo ziyara a gidan alhaji baban gida katikan ma balwa tare da mu da sulabaran dan kwamba da ramadan garba ramadan inda muka kawo ziyara gidan alhaji baban gida katikan ma balwa yanzu dai masu kallo ga gidan alhaji baban gida katikan ma balwa nan muna haska muku a wannan lokaci inda za mu shiga zuwa gidan domin ziyara ku biyo mu domin shiga wannan gida tare da mu da su labaran dan gwamba okay. ga labaran dan kwamba tare da shi muke a wannan ziyara da muka kawo gidan alhaji babangida katika mabala ga ramadan kuma garba ramadan ramadan da kai muka kawo ziyara gidan katika babban mai gidanka ga kuma waziri wazirin labaran dan kwamba eh, kenan to alhaji labaran da eh, ramadan bismillah mu je zuwa gidan katanga sai ya lasa hmm. gaba ɗaya wannan gida kenan gidan alhaji babin gida ka kama bola muka shigo domin za mu bi wuri ɗaya bayan ɗaya alhaji labaran bismillah ko mu je ku dan ga saboda kutun da aka dawo wannan gida ba ku shiga ba ga ramadan nan shi ma cikin waɗanda suka zo ziyara wannan gida ga ramadan nan shi ma duka dai da su labaran inda muka zo gidan alhaji babangida katukan balwa a wannan lokaci gashi nan ku biyo mu domin ganin wannan cikin gida direct da kuma yadda za ta kasance za mu nuna muku za mu shiga lungu da sako ko da yake za mu mu fito da shi domin ya tarbi waɗannan masu ziyara bismillah gashi nan dai kamar yadda muke gaya muku ga ramadan nan inda muka kawo ziyara gidan alhaji babangida katuka a wannan lokaci gashi nan za mu shiga falo dare kai tsaye a wannan gida gashi nan muna kawo muku ga ramadan nan da su labaran dan kwamba da waziri duk mun shiga wannan gida gashi nan mun shigo falon alhaji baban gida ma balwa ruwa masu aiki sannu a wannan lokaci alhaji labaran gashi mun shigo duk da da sai mun tashi alhaji baban gida ya nuna muku wuri ɗaya bayan ɗaya yanzu dai gashi nan muna falo yanzu ga alhaji baban gida mun same shi a falon sa a wannan lokaci abu da gida ga masu ziyara sun iso ziyara a wannan lokaci ramadan da kuma wazirin labaran dan kwamba da shi kansa labaran dan kwamba din eh, za mu so alhaji baban gida ya tashi domin ya nunnuna waɗannan baƙi lungu da sako tun da sun zo ganin gida ne tun da aka tare a wannan gida ba su zo wannan gida ba yau wato ga ga sunan su alaji labaran dan gwamba za su tashi eh, shi uban gayya zai tashi nuna musu lungu da sako domin na gida din nan ga shi ga wannan takalma kenan daga ɗaki sai ba ba ka ko daga ɗaki na Kun ga. shi. To gashi nan masu kallo nan Alhaji Babangida ya kai mu har ɗakinsa ne wanda inda yake wannan a wannan lokaci. Gashi nan dai kamar yadda ku gani mun shigo wannan gida kuma Alhaji Babangida yana nuna wa waɗannan baƙi. ɗaya bayan ɗaya nan kai masu kallo da Allah ku yi haƙuri za mu kai ku habbayi. <laughs> Bayan ma ai abin kallo. To masu kallo ga dai bayi nan masu faɗa fa sai dai ku yi haƙuri. <laughs> Masu adawa ku sai eh. kawai. Ramadan. Ga Ramadan na ya zo gidan babansa. Allah na zo gidan babansa. <laughs> Bangaren kuma. Masu kallo dai ku biyo mu domin kallon wato wannan maziyarta. da suka kawo ziyara a wannan lokaci to ga wani bangare kuma to nan kuma wani bangare ne muka shigo shi ma ba ma kowa a ciki alhaji ban kai ko wannan ka samu ya shekara yi ba ko da sai in ji kamar ina aljanna ga bayin to ga bayinsa wannan ɗakin ma za mu ce ba kowa a ciki ga bayinsa nan kamar yadda kuke gani masu adawa ku sake da Allah da Allah masu adawa ku daina <laughs> ginin Allah ba zai rushe ba <laughs> gashi nan wannan bangare kenan gashi za mu tafi wani bangare shi ma a wannan lokaci imanin ba kowa to a wani bangaren kuma shi ma mun shigo wannan wani bangaren ne shi ma inda muka shigo a wannan lokaci alhaji babangida dai yana nuna waɗannan maziyarta wanda suka kawo masa ziyara ta kanas ta kano labaran dan gwamba da waziri da kuma ramadan garba ramadan ɗa a wajen alhaji babangida ga shi nan ga wannan shi ma wannan wani bangare ne daban wani bangare ne muka shigo masu kallo kuna gallon har saman ɗakin muke da komu. dan jarawa zo mana ka zo ka hirgita inda safe da Allah ka zo ka zo kai ka zo ka hirgita inda safe shirin mutane masu kallo shi ma za mu ai haushin ka yanzu ka an shi ka arbayi shi ma ga bayansa to waje baran wannan alhaji wajen wanka ne inda ake shiga <laughs> in ka shiga kamar ina aljanna <laughs> alhaji baran ka gani dai a abun na gani na gani haji ali Allah ya tabbatar da alkhairi ta haji labaran Allah ubangiji sa rayuwa ta sai za mu shiga kuma tsakar gida shi ma wata ɗaya bayan ɗaya nan ga wannan kuma dani danin wajen cin abinci kenan ga shi nan a wannan gida tufa masu kallo kuna ci gaba da bibiyan mu dai a wannan wuri to to kuma kitchen tie kuma masu kallo mun gangaro da ku kuma kicin wannan kicin ne masu kallo wannan kicin shi ne ya isa kwanan wasu da yawa <laughs> to kicin ne kuma shi ma hadda wani wuri sto ne ga shi nan to lallai wannan zaben gida wannan gida ai wannan ne kawo ci tsara kenan ga kofar baya wannan kuma shi ne kofar fita na baya na baya ok to za mu fita wannan kitchen ne shi na da su gas sauran to ni wani abu ma ban ma taba ganin sa ba menene wannan ko ko gashi na dai masallo muna sa gashi na bangaren shi nan mun shigo wani bangaren shi nan kuma bangare ne yara shi ma daban kaman kasu nan to su kallo shi nan ɗaya bayan ɗaya shi ma muna nuna muku wannan ziyara ce dai kamar muke gaya muku masu kallo ba tare da shi alhaji baban gidan ya sai muka faɗo masa kai tsaye muka kawo masa ziyara mun zo mun alhaji baban gida tashi na kama ka a wannan wuri dan bai ma san mun faɗo ba muka shigo wannan lokaci to ga bayin wannan kuma ɗakin yara ne da bayin su gashi nan to masu kallo Alhaji labaran hmm? kana gani dai wannan wuri ɗaya bayan ɗaya wannan kuma ɗakin yara ne kamar ga ganin su mm. to kenan mun fito daga ɗakin yara kenan yanzu a wannan lokacin tare da eh, baki da mu wanda muka kawo ziyara wani alhaji babin gida tashi na kama ka dan bai san da wannan ziyara ba muka faɗo masa to gashi kuma nan cikin gida ne muka shigo sai dai ban gane mai magana yadda kuke gani hmm, cikin gida ne muke muka faɗo shi ma gashi nan dai ɗaya bayan ɗaya ga motocin na an gama goge su to ga na bangare kuma wannan wani bangare ne nan kuma ɗakin baƙi ne muka kawo ku masu kallo domin to ɗakin baƙi ne nan kuma ka shigo masu kallo ga shi nan wadannan da kwana wani sa'in ba Allah sai nan kuma ɗakin baƙi ne na fi jin daɗin ɗakin ne ƙarami ne masu kallo za ku ga wuri za ku ga gida kamar gashi nan dai ɗakin baƙi ne ga labaran nan zai shiga bayin ɗakin baƙi a wannan lokaci to su kallo alhaji labaran yanzu dai kafin mu karkare ko da muka karkare za mu ɗanyi ɗan fira da ku dukan ku ɗaya bayan ɗaya ko da kamun minti beach domin godiya da wannan ziyara da kuka kawo a wannan lokaci mun gode mun gode Haji ban wannan ai in mutum ya kawo maka ziyara to ai mutum ka cira kai shi hotel kuma ai ka bata kuɗi ne. Ai wannan ya fi hotel ai. Kwamfuta nan ne? Eh. Kwamfuta nan ne? To, shi nan ɗaya bayan ɗaya dai. Muna ziyara wannan ziyara. Su Ramadan Garba, Ramadan da kuma ta ɗan gwamba da wazirinsa eh, to masu kallo mun ƙara dawa tsakar gida le wannan al'amari idan mu ce Allah subhanahu ta'ala ya arrafa asiri a wannan lokaci to gashi nan ga janareto nan kuma wannan mai kana ne janareton da yake bawa gidan wuta kenan shi nan kallo ku ci gaba ku bibiye mu alhaji labaran kafin mu je a falo za mu firar nan ko a nan waje mu je a falo sai mu yi ta mu ƙara komawa ƙara dawa falo a wannan lokaci alhaji labaran gashi ka kawo ziyara gidan alhaji babangida ka ta kan mabalwa gaskiya ne me za ka ci kai ai haji ali sai in ce alhamdulillah ko kuma in ce masu lai yana cin nama hmm. alhaji baban gida allah ya rufa masa asirin duniya da na lahira kuma allah ya ƙara tabbatar masa da alkhairin duniya da lahira don mutum ne wanda ya zamanto bai kyamar kowa yanzu ka diba inda muka zagayo in wani ne mun isa mu je wajajen nan mu hmm. gani bawan allah ne da allah ya yi shi daban fatanmu da shi allah ya sa a gama lafiya da ya samu addu'a iyaye mu kuma Allah ya bamu albarkacin su darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwaziri shi kai ma kana cikin wani saka ziyara wanda muka alaji babin gida tashi na kama ka wannan gaskiya me zaka ce wallahi ni ina mai fatan alheri mu duka gaba ɗaya da mu da shi da muka same shi cikin farin ciki kuma mun yi godiya da tarbon da ya mana hannu biyu a mm. muna godiya Allah ya ƙara budawa Allah ya ƙara mai Imbin masoya kuma Allah ya raba da makiya lafiya muna godiya to za mu je kan shi Ramadan garma Ramadan da a wajen Alhaji Babangida to Alhaji Ramadan gashi ka kawo ziyara gidan maka ta ranar jihar kaduna ka ka ziyara gidan ubanka eh. <laughs> kamar yadda labaran ya gaya labaran kamar yadda labaran ya baba mahaifi ne a wajen ko ba ga wani wata kuma ba abin da za mu mai sai mai fatan alkhairi da kyawun zato Allah na bashi da shirin makiya Allah ubangiji ya ƙara ji da kyawun zato amin to masu kallo kafin mu je kan alhaji baban gida na san sisi ya dan shirya tukunna kafin mu je kansa shi ma mu dan tattauna da shi tarbar tarba waɗannan baki a gwarin fire station ka san ba karaman nisa ba ne alhaji baban gida waɗannan maziyarta ko in ce mu da muka kawo maka ziyara muka yi maka tashi na kama ka Eh, ga baki sun zo kuma sun dan yayyawata da su sun ga gida sun zo muka san barka saboda tunda aka shigo wannan gida labaran dai ba su zo ba cikin masoyanka hmm. ban san kila ko ramadan da ya taba zuwa ba to shi ma dai hmm. ramadan ina ga bai taba zuwa ba ni ma dai kuma gaskiya ban taba zuwa ba sai wannan karo ramadan dole ne su gaje haka ne to gashi masu ziyara sun kama ka ziyara a nan Abuja me zaka ci sai godiya wannan mai duk wanda da tashi ya nemi da kake eh, cikin Abuja ba karamin nisa ba ba karamin amana ke tsakanin ku ba sai dinci Allah ya saka musu da alheri na gode da yawa da ziyarar da suka kawo mini wani sako za ka miƙa wa masoyanka masoyana ina nan lafiya Allah ƙara mana lafiya Allah bude mana hanyoyi na alkhairi shi kuma da zai taro Allah sa ya gama lafiya a tashi lafiya shine duk wanda zan masa dan kwamba wanda za a je nadin sarauta mm. ita shi nan wannan riga dai bara mu fara hasko muku ita ga ta nan riga ce gare wato bari ga kenan da ya ciki da komai da komai eh. gashi nan sai kuma gashi nan ku gaisa saura wata kyauta kuma ita ma da Alhaji gida ya mana wannan kyauta kusan zan ya ce haddani a ciki gashi nan da a buɗe su wannan karamin wuya ne karamin wuya ne gashi nan an bawa wato Ramadan tasa kyautan gashi nan ga katon wuya kuma waziri shi ma ya samu tasa kyautan gashi nan sai ni kaina mai ɗauka ni ma zan je in karɓi ta kyautan <laughs> gashi nan zan sa a ɗaukan mun a dole a ɗaukan mun ni ma dan daga yawwa to gashi nan ni ma zan zan karɓi ta kyautan kana gani na zai eh, labaran to alhaji gida Allah saka da alkhairi Allah ƙara girma